sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Binta Esther ce tare da Zara'u Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 21 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Zara'u ba mu kanin labarai. Hukumomi a Najeriya na binciken rahotannin da ke cewa sojoji sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar nuna adawa da cin zarafin 'yan sanda a daren jiya talata. Wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke jihar North Carolina a nan Amurka ta yanke hukuncin cewa idan har mai zaɓe ya riga ya aika da ƙuri'arsa ta akwatin gidan waya kafin ranar zaɓe za a iya ƙidaya ƙuri'ar To kanin labaran kenan rahotanni daga Najeriya na cewa masu zanga-zanga sun yi biris da dokar hana fita da aka saka a birnin Lagos da Edo inda suka ci gaba da cin karensu ba babbaka kamar yadda rahotanni ke nunawa. muna ɗauke da ƙarin bayani sannan kuma muna tafe da shirin ciwon mace wanda aishatu ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar amma yanzu sai ku gyara zama ga labaran duniya. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Hukumomi a Najeriya na binciken rahotannin da ke cewa sojoji sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar nuna adawa da cin zarafin 'yan sanda a daren jiya talata. Lamarin ya faru ne a babban titin Lekki Toll Plaza a jihar Legas birni mafi girma a ƙasar kuma cibiyar hada-hadar kuɗaɗe. Wani da ya shaida lamarin mai suna a Bosola Ogunsonya ya faɗa wa kafafen yada labarai cewa sojojin sun kutsa kai a yankin suka suka fara harbi bayan da aka kashe wutar lantarki da ke wurin. ya da wasu shaidu sun ce an samu mutane da dama da suka jikkata a sanadiyar harbe harban. Lamarin ya faru ne a daren farko bayan da gwamnan jihar Babajide Sanyo Olu ya saka dokar hana fita ta tsawon sa'a 24 daga karfe 4 na yamma wacce ta haramtawa kowa saka kafa a waje illa masu mahimman ayyuka da waɗanda ke kai ɗaukin gaggawa. Kakakin gwamnan Boyga Akosili ya wallafa a Twitter cewa gwamnatin jihar ta Legas ta ba da umarnin a gudanar da bincike kan wannan lamarin. Wata sanarwa da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar ta nuna cewa akwai ƙwararan hujjoji masu tada hankali da ke nuna cewa akwai waɗanda aka harbe a yankin na Lekki Toll Plaza. Wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke jihar North Carolina a nan Amurka ta yanke hukuncin cewa idan har mai zaɓe ya riga ya aika da ƙuri'arsa ta akwatin gidan waya kafin ranar zaɓe za a iya ƙidaya ƙuri'ar koda ta isa bayan ranar ta zaɓen. A ranar Talata kotun ɗaukaka ƙara da ke shiya ta hudu ta yi watsi da ƙarar da ke ƙalubalantar matakin da hukumomin zaben jihar ta North Carolina ta ɗauka wanda ya amince da wa'adin ranar sha biyu ga watan Nuwamba a matsayin rana ta ƙarshe da za a rufe karɓar ƙuri'ar masu zaɓe. Asalin ƙa'idar ita ce ranar shida ga watan Nuwamba, amma hukuncin da ɗaukacin alƙalan kotun suka yanke ya samu goyon baya bayan alkalai goma sha biyu yayin da uku suka nuna adawarsu da hukuncin bisa ka'ida alkalai uku ne ya kamata su saurari karar amma a wannan karan an kara yawansu wani abu da ke nuna muhimmancin shari'ar a halin da ake ciki makamancin wannan lamari na faruwa a daukacin kotunan kasar yayin da jami'an zaɓe jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke takaddama kan zuwa wani mataki ya kamata kowace jiha ta gudanar da sauyi yayin da ake samun ƙarin mutane da ke nuna sha'awar aikawa da su ta gidan waya maimakon su je rumfar zaɓe a ranar uku ga watan nuwamba saboda annobar coronavirus fadar gwamnatin amurka ta white house da majalisar wakilai mai rinjaye 'yan democrat sun himmatu wajen ganin an cimma matsaya ɗaya kan samar da tallafin da zai ragewa amurkawa raɗaɗin annobar coronavirus a cewar shugabar majalisar wakilai nancy pelosi pelosi ta ce ita da sakataren baitulmalin amurka steven mnuchin sun yi magana ta wayar tarho da tsakar ranar jiya talata kuma tana fatan za su ci gaba da tattaunawa a yau laraba bayan ya dawo daga wata tafiya daga kasashen waje. Tattaunawarmu ta samar da ƙarin haske da fahimtar juna yayin da muke matsowa kusa da ƙulla wata yarjejeniya. Tana ne cewa wa'adin na yau ya ba mu damar ganin cewa za a iya cimma matsaya kuma za a iya musayar kalmomi. Inji Pelosi ta ce cikin wata wasiƙa da ta aikawa abokan aikinta na jam'iyyar Democrat. Bangarorin biyu sun yi kira ga shugabannin kwamitocin da ke majalisar da su kawar da bambancin da ke tsakanin su kan samar da kuɗaɗe tare da samar da maslaha kan kalmomin da ake amfani da su. To nan ba da jimawa ba, Zarawu za ta ci gaba da labaran duniya kafin nan bari mu kawo maku mu na farko. Rahotanni daga Najeriya na cewa masu zanga-zanga sun yi biris da dokar hana fita da hukumomi suka saka a birnin Lagos inda suka ci gaba da kone-kone da barnata dukiyoyi a sassan jihar. Hakan na faruwa ne yayin da kwamitin da ke kula da harkokin wajen Majalisar Dokokin Amurka ya nuna damuwarsa kan yadda jami'an tsaro ke amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zanga kamar yadda ya wallafa a shafinsa na Twitter. Ɗazun nan abokin aiki na Mahmud Lalo ya tuntubi wakilin mu da ke jihar Lagos Babangida Jibril inda ya fara tambayarsa halin da birnin yake ciki. to gaskiya a yau da Allah ya waye mutanen ko kuma al'umma da ke garin Legas sun tashi cikin wani yanayi na fargaba da rashin sanin abin da zai kai ya kawo tun ajiye dai kamar da aka sani an sa dokar hana yawo na dare da kuma na rana na sa'o'i ashirin da hudu amma zancen da nake maka babu alamun yan sanda ko sojoji a titunan birnin Legas kuma wa'annan yan zaune gari banzan ko kuma masu zanga-zanga kamar da suke kiran kansu duke cin karansu babu babbaka da satan nan akwai caji ofis na 'yan sanda da aka sake konawa hatta gidan talabijin na cdc mallakar daya daga cikin jigajigan 'ya'yan jam'iyyar apc a suwaji bola ahmed tinubu shi ma an kona shi ko an kona wani bangare na shi haka kuma gidan wato hedikwatan hukumar jiragen ruwa na najeriya port authority nan ma sun je sun kona to akwai gurare da dama da irin waɗannan masu zanga-zanga yanzu haka suke hara suna kokonawa wanda mutane ba su san halin da za su shiga ba nan gaba idan dai ba jami'an tsaron nan suka fito ba suka tunkari waɗannan mutane. baban gida idan na fahimce ka kana nufin kenan babu ko jami'in tsaro a ɗaya akan titi kenan da suke kokarin kwantar da wannan tarzoma an bar waɗannan mutane kenan suna ta abin da suka ga dama? kwarai da gaske saboda ai abu ne ya nuna kamar su kansu jami'an tsaron ta kansu suke yi ah, wato abin da ba ke cewa ana ta kai wa kaka to idan jami'an tsaro na ta kanshi ta ga yaushe kuma zai kare farin hula ko kuma sauran al'ummar gari to baban gida ya kaman me hukumomi ke cewa dangane da wani al'amura da ke faruwa musamman masu hukumomin na jihar ta Legas. to a jawabinsa ga al'ummar jihar Legas da safen nan shi gwamna baba tunde baba jide sanwo olu ya yi kira ga mazauna birnin legas da su kansu masu wannan zanga-zanga da su haƙura haka nan su saurari gwamnati su ji matakan da za ta ɗauka na tabbatar da doka da oda da kuma biyan buƙatunsu. amma kamar da shi gwamna ya bayani suna zagayawa asibitoci suna dudduba marasa lafiya wanda suka samu rauni sakamakon wancan harbi da aka ce a yi sai dai abinda kawai gwamnan bai tabbatar ba shine ko akwai mutanen da aka kashe wanda shine kawai bai faɗi ba a ganawa ko kuma jawabin da yi wa al'ummar jihar lagos a kakawakin yada labarai Baban gida Jibril kenan a tattaunawar da suka yi da Mahmud Lalo har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga zara'u da karashin labaran duniya. jami'ai a afghanistan sun ce wata turereniya da aka yi a kusa da karamin ofishin jakadancin pakistan a wani gari da ke kai iyaka a gabashin kasar da kuma hare-haren masu tayar da kayar baya a wasu wurare sun yi sanadiyar mutuwar mutane kusan hamsin Shaidu sun ce dubban 'yan Afghanistan sun taru da safiyar ranar Laraba a wani filin wasa da ke wajen karamin ofishin jakadanci a Jalalabad suna jiran karɓar shaidar neman bizar Pakistan gabanin turereniyar da ta ɓarke tsakanin masu neman bizar. wani mai magana da yawun gwamnatin lardin ya faɗa wa murya amurka cewa akalla mutane goma sha biyar ciki har da tsofaffi mata goma sha ɗaya a murƙushe su har lahira a turmutsutsun da ya biyo baya ayatollah koyani ya ce an tattake wasu da yawa ciki har da mata yayin da suke ƙoƙarin ficewa daga filin wasan ya kuma nuna fargabar cewa akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru Kasuwannin hannayen jarin Asiya sun yi sama a yau Laraba yayin da ake fatan gwamnatin Trump da 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat na gab da kulla yarjejeniya kan sabon tallafin gwamnati na coronavirus. Hannayen jarin Nakai Index a Japan sun tashi da kashi uku sannan na S&P da ASX a Australia sun rufe da kashi ɗaya. sai alkalaman cosby ta koriya ta kudu sun nuna karin kashi sifili da digo biyar yayin da kuma na tsec a taiwan ya yi sama da kashi sifili da digo daya shangayi ta yi kasa da maki uku amma kosanta bai sauya ba A cikin kasuwancin kayayyaki ana sayar da zinare kan dala dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin da biyu da talatin sama da kashi sifili da ɗigo uku. Sannan ana sayar da ɗanyen mai na Amurka kan dala arba'in da ɗaya da ashirin da shida a kowace ganga wanda ya faɗi da kashi ɗaya. Yayin da kuma ake sayar da ɗanyen man Brent kan dala arba'in da biyu da sittin da takwas a kowace ganga. ga wanda ya yi ƙasa da kashi ɗaya da dugu ɗaya. a zara'u. To har yanzu dai kana kan batun zanga-zangar da ke faruwa ne a wasu sassan Najeriya inda duk da cewa an saka dokar hana fita masu zanga-zanga a birnin Benin da ke kudu maso kudancin Najeriya sun ci gaba da kai har-hare su ma a sassan jihar. Zanga-zangar na ci gaba ne kwanaki bayan da aka fasa wani gidan yari a birnin na Edo yayin da ake borin. Wakilinmu Lamid Abubakar Sokoto ya yi wa Mahmud Lalo karin bayani kan halin da birnin na Benin ya ini a yau. To mana Mahmud hali da ake ciki a birnin Benin na jihar Edo kawo yanzu dangane da wato zanga-zangar da ake ci gaba da gudanarwa a halin yanzu wato zanga-zangar ta gudana da safiyar yau inda su yan zanga-zangar kamar bata sauya zane ba sun gudanar da zanga-zanga a wasu sassan birnin jihar na benin inda daga bisani jami'an tsaro da suke kare dukiya da rayukan jama'a wato ba su a cikin jihar ko kuma a birnin inda wannan doka da ita gwamnatin jihar ta kafa ba ta yi aiki yadda ya kamata ba. Yawa dama ina so in tambaye ka na ce ya batun dokar da aka saka ta hana fita. yawa dokar ta hana fita ba ta yi dogon tasiri ba saboda bayanai da muke samu mutane na ci gaba da gudanar da harkokinsu da zirga-zirga a jihar musamman su 'yan zanga-zanga sun ci su ba babbaka kamar da bayanai suka nuna a yau din nan amma daga bisani jami'an tsaron soji sun kace musu hanzari inda suka dakatar da hanzarin 'yan zanga-zanga din wato suka kewaye wuraren da 'yan zanga-zanga din suke kuma bayanan da na samu na yi magana da kwamishinan 'yan sandan jihar ta edo inda ya tabbatar min da cewa jami'an tsaro suna kokarin kare wato gidan yari guda biyu da aka da ake kewaye da su a jihar gudun kada su yan zanga-zangar sake fasa gidan yari ya ce karancin da aka samu kenan na jami'an tsaro amma suna ya kokarin su wajen tabbatar da wato kare dukiya da kuma rayukan jama'a. Hmm, to idan dan mai da kai baya kaɗan gaibatin cewa masu zanga-zanga sun ci karansa ba ka a yau dinnan kamar ta mai abubuwa suka rika yi. abin da ke faruwa shine yan zanga-zanga din wato suna tare motoci da musamman na matafiya suna ɓace musu kuɗaɗe kuma suna kona tayoyi da safe yau a birnin na benin inda kuma suke ci gaba da kona motoci da tayoyi a tituna daban-daban musamman na kan titin safale da aduwawa da wasu wurare a babban birnin jihar wato benin to mahmud abubakar sokoto kenan a tattaunawarsa da mahmud lalo Zanga-zangar da ke faruwa a Najeriya na ci gaba da jan hankulan kasashen duniya bayan rahotanni da suka nuna cewa jami'an tsaro sun bude wuta akan wasu masu zanga-zanga a birnin Lagos. Lamarin da ya yi sanadin jikkata mutane da dama. A baya-bayan nan, kwamitin kula da harkokin kasashe a Majalisar Wakilan Amurka da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden sun fitar da sanarwa suna masu nuna damuwa kan abin da ke faruwa a Najeriya. Ga rahoton da Mahmud Lalo ya haɗa mana. Kwamitin da ke kula da harkokin waje a Majalisar Wakilan Amurka ya nuna damuwa kan rahotannin da ke nuna cewa jami'an tsaro suna amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zangar. shugaban kwamitin elliot engel ne ya bayyana hakan a wani sakon twitter da ya wallafa a shafin kwamitin yana mai cewa masu zanga-zangar ba sa dauke da makamai shi ma tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden ya fitar da wata sanarwa a jiya talata inda ya kira ga shugaban muhammadu buhari da dakarun kasar da su dakatar da har-haren da ake kaiwa akan masu zanga-zangar waɗanda a cewar sanarwar sun haddasa mutuwar mutane da dama biden ya kuma yi kira ga gwamnatin najeriya da ta hau teburin tattaunawa da ƙungiyoyin fararen hula domin a samar da maslaha ga jerin matsalolin da ƙasar ta najeriya ta jima tana fuskanta wata sanarwa da fadar shugaban najeriya ta fitar a yau laraba dauke da sa hannun kakakinsa femi adeshina ta nuna cewa tuni jihohi goma sha uku suka kafa kwamitocin da za su binciki ayyukan cin zalin da 'yan sanda suka aikata akan 'yan najeriya a dai makon da ya gabata hukumomin najeriya suka rusa rundunar 'yan sanda ta sas a wani mataki ne ya fawa zanga-zangar ruwa amma masu boran sun ci gaba da gabatar da wasu korafe-korafe da suke so a magance musu yanzu kuma sai ku daɗi gyara zama don shirinmu na gaba masu raro assalamu alaikum barkanku da kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka sunana aisha mu'azu wannan shiri na ciwon mace an kirkire shi ne don tattauna batutuwa da suka shafi mata. A cikin shirin ciwon ya mace a karan farko, za mu tattauna dalilin da ya sa mata suke kishin juna ko da ba su taɓa haɗuwa a rayuwarsu ba. Domin tattauna wannan maudu'i muna tare da baƙi biyu waɗanda za su gabatar da kansu. Sunana su Cisu Ɗangaji. Sunana Mariya Kashin. Me ke janyo haka? Gaskiya ne in mace idan ta haɗu da ɗaya mace yawancin lokuta za mm. ki ga kamar akwai gaban nan to dalili ko shi ne ita mace Allah ya halice ta ina da kishi a cikinta. To ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karin farko? haka ne kusan wata ba da son ga wata ta dara ta ne kawai. Mm. Ina ga shi ne da eh. Hajiya Bilkis. Wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyarmu. Mm. Za ki ga cewa ko yaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita mm. to yana iya yiwa ta kiki mm. ko kuma level ku ɗaya mm-hmm. amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi wallahi ko jinin ku sai kin ga an samu canji wato kamar yadda kika ce ciwon ya mace ya kamata ya zama to eh na ya mace ne mm. a ce mace ne ciki dole duk wani damuwanki na mai cike namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan eh, eh, abubuwan da ke faruwa daga samun ciki eh, lebo haihuwa da rainu ba sai mace a wannan daidai amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu saboda kamar in zaki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo za ga ana yawon siyasa ana yawon za ki ga mata na bin mai ita shugaban su yi haka nan da an zo wurin zaɓe to mm. wala sai su kauce ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a sa wani mutu kishin da muke da shi ne duka natural mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka mutum daya. eh to yanzu ba haka bane ba za ki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku haɗa ma dangi ba mm. amma dai wato kishin yana da dai an ga cewa ka zama na abu to ba zan gaya miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su ɗaukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai ba ne ƴaƴanki ba komai ba ne ita ta fi da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fi haka to ni Hajji Amariya. Na'am, to ni ina ganin ko wannan abin ba kama halitta ce. To amma halitta ba abin da ya haɗa ka da mutum ka rika kishi da shi? in eh, kin ga kamar ko ana yan matanci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare duk ran da kika samu mijin aure to daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki a takaice eh. mata zama munafurci suke da yan uwansu ko yawanci akwai waɗanda ba su yi amma yawanci suna haka mm. shi ya sanya ko da mace ta fito siyasa ko da suna goya mata baya da zarar sun ga gaske fa take yi fa sai ga sun fara dare mata to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a kai ga cimma wannan eh, bukata eh za a ci saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da yan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba don mazansu suke yi ba suna yi ne don yan uwansu mata hajiya balkisu wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasan zanin me kika daura sai an kalli kunnuwanki menene kika sa hmm. sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su ɗaya sai ki ga an ce ai ma ba gwal bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fakishin eh. kamar yadda hajiya take uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki sai ga mace yar uwarki wallahi in kika je junction hanna ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne to hajjia amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko yan mata ba matan yawa za ta so ta yi mingilin da maza don za ta ce matan munafukai ne. Ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba. Wanda ke faruwa gasa ce ke tsakanin mata bari dan koma baya kaɗan wajen kwalliya. Mm. Kwalliyar nan ita ke jaza gasa me kika ɗaura me kika sa yan wato bari in ɗinka mm. kaza bari in sa kaza su gani kin ga akwai wannan amma gani mm. nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a uh, samu ci gaba a rayuwa a duniya ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban ƙasa kin ga mm. maimakon su haɗa kai su dinga yin wani abu wanda zai kawo ginuwa a mm. garinsu mm. ko su kafa wani ɗan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma mm. tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana gasa da waccan waccan ta dinka kaza ni ma sai na yi Hajiya waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza to me zaki dora akan abin da za ta ci Hajja Mariya ta faɗi gaskiya san ne da ya mana yawa. Gwamnati ana son a daga um, matan. Ta yaya su matan za su taimaka wa kansu? Ta yaya za a yi har mu ci gaba? Kuma ta yaya za a shawo kan wannan Kamar yadda muka ce a mu haɗa kanmu. Mm. Sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana ƙoƙarin ana wa'azi cewa a rinka haɗa kai a mm. so juna. amma gaskiya gaskiya zan gaya miki zai dau lokaci zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je titin nan yana nan a cikin zuciyar mu to hajja mariya me zaki daura akan wannan eh, bayani to shi ma eh, ni ma abin da zan daura shine eh, wayar da kai ya kamata a shigai musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaunar juna yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka ture mu gehe guda suke ta abin da suka ga dama don sun can kanmu ba haɗe yake ba inda kan masu haɗe yake mu muka fi saka gurgu da yawa a ƙasar nan a mm. ko ina ma da mu ke mulkin ba mu zan ba mm. saboda mu ne kan gaba ko me ake za ki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin haɗin kai sai ki ga kuma an zo an mu a baya mm. mun zama 'yan turin mu wata irin tarbiyya za mu bar wa 'ya'yanmu? Gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai 'ya'ya ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata mm. kuma kada su yi kishin junansu mm. su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so mm. in kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu to har makwabta ma ba sai dan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da kaunar juna. Amma ‘ya’yan ki kuma ke uwa ɗin ya kamata ki tashi da ki kau da wannan abin a rayuwarki. Muddin yaranki suka ga kina da wannan kishin da kyashin da gasa. Eh. To abin da kike fa shi za ku ah. koya. Kamata ya mu iyaye mu fara gyara namu hadin kafin mu gyara na yaran mu. To hajji Hajiya Bilkisu ne zaki dora akan abin da ta faɗa? Mu tusa musu tsoron Allah da mm. san san san san son addini da tsoro mm. sannan kai ke a matsayinki na uwa ke kanki ƴaƴan naki ki kokari ki haɗa kansu mm. saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan naki su rabu mm. to muddin daga gida baka haɗa kan ƴaƴan naka ba haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu haɗa kansu nasiha nuna musu zumunci tsoron Allah ƙaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum da aljanna saboda daga cikin gidan ma 'ya'yan sai su ganin baka haɗa kansu ba ka nuna ka son wannan ka nuna wannan da yake ko a sani ka nuna a'a ta ki sauran yan uwa ma sai ga suna kin ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yadda yake amma dai ku so juna to dukan ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan sawa a ransu ta yaya za mu faɗakar da 'ya'yanmu da jikoki da 'yan uwanmu cewa batun fasutura ba shine kawai ba yanzu duniya ta ci gaba mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa mata suna rike da makamai masu mahimmanci to ya kamata dai mu sake shawara mu sake tunani hmm. duniya ta ci gaba kam na taba wata bakuwa duka duka kowanne biyu ta zo da shi daga jamani da yan top top ɗinta yan kaɗan su ke ba ya ce da kuɗinta amma in ce inda ni ce zan wannan shi kila da hinda cika akwati da fitira da in je in canzawa hmm. kin ga bambancin kenan hmm. ya kamata mata mu sake shawara mu sake tunani kwalliyar nan a kyale ta haka nan kowane ya shiga tattalin arzikin gidan shi da na ƙasa baki ɗaya. So Hajiya Bilkisu me zaki dora daga karshe. Da mu kokari mu fahimtar da kanmu cewa wannan abu tsumman nan da muke tarawa banza ne. saboda kullum idan zaka tuna cewa to wa in na tara wannan abu in tashi mutuwa daga ni fa sai kyalle za a kai mu da shi kishin nan ba zai kai mutum da ko ina ba soyayyen juna shine zai kai mu ga farin ciki har zuwa karshen rayuwar mu so mu nuna wa kanmu kaunar juna mu cire kishi mu sa Allah ne ɗaya. To masu sauraro iya abin da lokaci ya bamu damar kawo ku kenan a cikin shirin namu na ciwon ya mace wannan mako. Sai ku tari shirin a makon gobe wanda za mu duba batun dalilin da ya sa mata ba sa mara wa 'yan uwansu mata masu tsayawa takara baya yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku musamman ma solomon abu wanda ya haɗa ni aisha mu'azu nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba ma'asa. da Aisha Mu'azu Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa ya ce salam biyoyi Hausa zanga-zangar da ake ci gaba da yi a wasu jihohin Najeriya da aka sanya wa dokar hana fita yayi daidai domin dan kuka shi ke jawo uwarsa jifa Allah ya kyauta. saƙo na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Jau ya ce a hankali dai ɓoyayyen manufan masu zanga-zangar nsas na kara fitowa fili don haka muna kira ga gwamnatin najeriya da ta gaggauta taka musu birki tun ba su mayar da karaman magana babba ba sako daga sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam biyoyi hausa da allah ka bamu da wamamman zaman lafiya a kasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya amin summa amin Sako daga Musa Hadarin Asuba da Magaram Nijar ya ce salam biyoyin Hausa muna kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya cewa ya kamata a tashi tsaye da roƙon Allah domin ya magance mana wannan matsala ta zanga-zangar da al'ummar ƙasar ke yi da fatan Allah ya sa a dace amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya ya ce Assalamu alaikum biyoyin Hausa masu tunanin cewa masu zanga-zangar kawo ƙarshen sas ba su da shugabannin da za a tattauna da su a gaskiya su canja tunani To madalla an gaishe ka Muhammad Baballe. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tare da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani shirin yanzu a madadin Zara Ufage wadda ta taya ni gabatar da shirin da editan mu na yau Mahmud Lalo sai Julie Ladas Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Esero na ke muku fatan alkhairi ma salam yanzu kuma sai a dakaci shirin mu na yau da gobe.